mu barkanku da kasancewa da ni Alauya Ismail a cikin shirin kimiyya da fasaha shirin da yake zuwa muku daga nan tashar tambarin Hausa TV. Kamar da kuka sani shirin kimiyya da fasaha shiri ne da yake gaito muku masana ta fanni daban-daban inda suke ilmantar da masu kallo akan abubuwan da suka shafi kimiyya da fasaha. Kamar da al'adan shirin take a zango na farko mukan zo muku da dan tsokaci akan abin da ake yi a duniyar fasaha sannan kuma sai mu gabatar muku da mu na mako. Kupioni danganyende shuri namu zikasenti Shin ko kun san fasahar GPS ta samo asali ne a shekarar 1975 kuma ta fara gama duniya ne daga shekarar 1995 lokacin da kasashen yammacin duniya suka rungume ta don sauya alƙiblar rayuwa. Kalmar GPS na nufin Global Positioning System fasaha ce da ke tattaro bayanai ta hanyar tauraron dan adam da aka cilla cikin sararin samaniya don ganowa da tantance bigiran abubuwa da ke duniya amurka ce ta samar da wannan fasaha kuma hukumar sojin saman kasar ce ke kula da haɓaka fasahar don cin gajiyarta ta amfani da wannan fasaha ce aka gina manhajojin gano bigire a wayoyin salula wato geolocation apps da manhajar taswirar duniya wato map apps bayan haka zuwa ƙarshen bara akwai tauraron ɗan adam guda 77 da wannan fasaha ta gps ke amfani da su wajen karɓar bayanai da sarrafa su kuma a duk shekara an kiyasta cewa gwamnatin amurka kan kashe dala miliyan 750 wajen kula da wannan fasaha ta tauraron ɗan adam da ke cilla mata bayanai Masu barkan barkanku da kasancewa da ni Alawiya Ismail a zango biyu na shirin namu na wannan mako inda yau muke tare da Abubakar Jamilu inda yau muka ɗauko maudu'in yadda fasahar zamani ta yi ci gaba kuma bangaren da ya shafi wayoyin hannu da kuma katin kira wato sim card kenan a turanci. Malam Abubakar barka da zaune fina na kimiyya da fasaha. Yaya wayoyin hannu suke a wannan zamani da fasaha? ta yi zan ce maka ta ci gaba tunda kullum ci gaba take kuma ta yi nisa to yaya za a faɗi yadda wayoyin hannu suke ɓangaren su ma ci gaban sa ɓangaren fasaha wato technology kenan idan kika duba yanzu wayoyin hannu sun koma kaman zan ce rayuwar mutane mm. saboda yanzu za ga duk inda mutum yake hatta tsofaffi ma mm. suna da ko ba android ba smartphone mm. suna da kaman keypad haka da suke mai madannai kenan kuma wannan yana ɗaya daga cikin ci gaban da wayoyin hannu suka kawo yana ɗaya daga cikin kaman a ce zamantakewa irin ganin yan uwa ba sai ka je waje ba kaman kana so ka je ka ziyara haka kawai sai dai ka kira mutum idan kana so ka gan shi ma za ka yi video call voice chatting kai ma kana inda kake to kin ga wannan yana ɗaya daga cikin irin fasahar da wayoyin hannu suka kawo a wannan faɗin duniyar gabaki ɗaya kenan kuma idan kika ɗauka wayoyin suna tawowa ne kowane zamani kowane zamani zaki ga wayoyin da ake kawowa daban wannan daban yanzu idan kika ɗau misali akwai iphone mm. akwai samsung akwai huawei akwai vivo ma da muke rena ta mu nan muna ganin kamar vivo yanzu idan kika je china akwai wanda zaki je kika ɗauko wata vivo zaki je ana ce miki 1 point miliyan ɗaya da wani abin ita vivo din da ke gani to mu kawai wanda muka ana ga gwanjansu ake yi ko mu da aka kama kawo mana su ne sai muke gani kamar vivan ba su da wani karko amma yanda aka mai da vivo a kasar china ba karamin kamfani bane babban kamfani ne saboda suna da kyamara network da dai sauransu to kin ga wayoyin hannu suna taimakawa jama'a gaskiya a wannan zamani dai kuma sun kawo matakar ci gaba dan ga yanzu kasuwancin kama zaka iya yi da wayan hannunka neman kuɗin ka zaka iya da wayar hannunka to kin ga wannan ba karamin ci gaba bane da wayoyin hannu suka kawo mm. idan muka dawo bangaren shi kuma katin wayar wanda da shi ake amfani a kira wato sim card kenan akan wace fasahar aka samar da shi to shi sim card lokacin da idan muka dawo bangaren waya mm. wanda ya inventin din waya nama da sunan shi amma dai history din shi har ake ce mai mahaukaci mm. ya za a yi mutum in ka ce in kai tafiya kilomita kaza za ka ji muryan mutum ba tare da ka gan shi ba da farko da ya kawo wannan fasaha ki an ɗauka hauka yake kenan kuma in kika duba duk in kika ɗauki tarihin waɗanda suke ƙirƙirar wannan abubuwan haka ake ɗaukan su za a ce ma haukata wanda ya wutan nefa ma haka aka ce a ya kawo abin da zai kashe jama'a eh. kuma yanzu gashi duniya yanzu idan ba wutan nefa akwai matsala to yanzu idan muka dawo bangaren sim hmm. sim an ɗauko rayuwar shi ne tun daga alif ɗari tara da casa'in da ɗaya wanda a kasar german akwai wani kamfani suna nan eh, masu kamfanin mb ne su suka fara yin wannan sim din sun yi guda 300 sai suka siyar da shi sai kuma a 1992 sai aka yi wata waya nokia 1101 ko ni ban san da ita ba <laughs> na daidai kawai a ah, bincike da dai sauransu so ita wannan ita ake kira g ba wanji g ba ba ma mu zo ga bangaren wanji g ba ma kenan mm. to a lokacin nan su sim ya yi girman ma atm card mm. kin fahimta da shi ake amfani shi sim a lokacin ya yi girman atm card to yanzu da zamani yake tafiya sai ake upgrading din shi ana sauko da shi kasa to yanzu mu kuma menene ma a cikin sim din gabaki daya kowa yana amfani da sim amma baka taba tunani baka taba tambayar kanka shin idan na yi kira ya kiran ma yake tafiya mm. a'a ya MTN suke ɗaukan mun kuɗi ya aka suke sani cewa idan na sa kati katin nan ni na sa ko kuma ya za idan na kira wane sun san cewa ga wanda nake so na kira dosin yana da wani abu wanda ake kira chip ɗan ƙarami a ciki idan kika buɗe sim za ki ganshi wani kaman ɗan ƙarfe to wannan ba ƙarfe bane gold ne. Eh wannan ɗan ƙarfen mai kalan gold. Da gold aka yi shi. Gold kenan. Shi wannan abu. Shi wannan abu nake gani ba ƙaramin kuɗi bane. da mm. To kawai da an riga an narka shi ne an sarrafa shi sannan kuma idan kika duba za ki ga wani zane a ciki kowane zane da kika gani a wannan wajen akwai mahimmancin shi akwai zanen da idan kika kankare in kika dora sim ɗin a cikin wayar sim ki zai ci gaba da aiki amma za ki ga ɓangaren network yana ɗan samun matsala ko kuma ɓangaren idan kin buɗe data yana samun matsala ko kuma za ki ɗora sim ɗin ki ga kuma baya storing ɗin nambobi a ciki amma kuma za ki kira da komai so idan kika duba ɓari uku ne na sim ɗin a ciki akwai ɓangaren processor akwai ɓangaren um, memory sannan kuma akwai ɓangaren security wannan ɓangaren security ɗin shine ɓangaren puk ɗinki duk lokacin da kika rufe sim ɗinki kina buƙatar wannan ba an riga an yi storing din shi shine zai buɗe shi kuma ɓangaren processor shine kaman kwakwalwar sim ɗin kenan ya gane sai kuma bangaren memory sanga ga memory yana da 65 kilobyte gabaki ɗaya wayin nashi kin ga zai ɗauki at least lambobi 350 kenan zuwa 400 Kin fahimta to wannan shine ainihin abin da yake cikin sim to yanzu mu dawo bangaren waya idan kika ɗauki sim kika sa shi a cikin waya to waya za ta yi reading ɗin wannan ainihin chips ɗin da yake jikin wannan sim card din mm. ya san cewa tun ita ma waya an riga an yi kaman programming din ta an nuna mata cewa idan ta ga slot ya shigo na abu kaza to ko ya ta yi detecting din shi ta ɗauke shi a matsayin wannan ne sim mm. kin fahimta so duk lokacin da ka sa kai dalin ɗin namban mutum kana so ka kira so akwai abin da muke kira um, electromagnetic wave sannan kuma akwai abin da muke kira spectrum barin yi dan abin da hausa ta mm, san yaran na fasaha shi electromagnetic wave idan kika kira ai tunani kuke kai tsaye yake tafiya mm. a'a da waya da rediyo ba su da bambanci da abin da aka yi waya da shi a kan tsarin da aka yi rediyo kenan bambancin waya shine zan iya communicating da ni da ke mm. shi kuma rediyo sai dai ina jin ainihin wanda yake faɗan abubuwan da yake gudana so shi electromagnetic wave din nan yana gudu ne ya fi kaman light speed kaman wutan ya fi eh, ya zance ne ma wutan nepa gudu in ga ana cewa kaman menene ya fi komai gudu a duniya sai a ce ai wutan nepa to shi kanshi electromagnetic wave din ya fi wannan wuta gudu ko kuma a ce suna gudu a kai tsaye hmm. to a duk lokacin da na kira wannan voice dina muryata za ta tsaya ta record kafin ta tura maki sai ta tsaya ta yi detecting tukunna za ta miƙa saƙo ke kuma za ki ji ne shi ne yake wannan gudun electromagnetic wave din to a jikin waya ke akwai wani spectrum shi kuma spectrum din nan ne yake bada damar connecting daga wayata zuwa wayaki to amma a nan shi ne, ko da a ce ban da sim fa ki sani ko da a ce ban da sim zan iya amfani da wayata ko ko ba sim zan iya amfani da wayata to za iya kira idan muka dawo bangaren kira wannan bari za mu zo ga wannan mm. yanzu abu ne nake so da dani wani bidiyo ban katse ka ba da yayi yawo wani bidiyo da aka nuna gashi nan dai ana wayar ma waya ake yi amma kuma wani abu ne kamar takarda kamar wane ne da idan muka zo dai kan bidiyon kai masanin bangaren zaka mana bayani ba matsala mm. so duk lokacin da kika kika sai sim abin da yasa bai zama na free an ba mu call free ba an ba mu makamancin wannan abubuwan idan aka ce komai free za a yi mm. to ta yaya waya ki za ta san cewa ga wanda kike nema to dole muna buƙatar kamar data center dole muna buƙatar telecommunication center shine inda aka provide da sirrin MTN sai Airtel da dai sauransu to yanzu da muke nan Kano idan na sai sim ɗina kin gare shi na yana nan Kano kenan to idan na yi moving to kamar Kaduna to sim ɗina data wannan ɗina da yake nan Kano zai transfer to wannan Kaduna ya san cewa eh, ai wane yana location kaza to a nan shine akwai abin da mai kira service repeater to wannan abin su suke matakar taimakawa na ka samu mutum kaza ka samu kaza ka samu kaza su kuma wannan suna amfani da fiber cable shine optical cable shi kuma ana sa shi ne a ƙasa zaki ga duk inda kika duk nisan waje da kika ga an sa repeater to haka wajen na akai kamar yanzu ana so a fitar da kamar network ana so a ja network daga nan Kano zuwa Maiduguri to haka za a samu ma'aikata su ta haka su ta haka har sai an je Maiduguri na an samo inda za a yi fixin din wannan network din tukunna za a sa shi to idan kika duba a nan wajen duk lokacin da kai kira to repeater da take kusa da kai service kenan za ta du service din zai duba ya ga wace repeater ce kusa da kai idan ya duba sai ya ba wannan repeater shi kuma wannan repeater sai ya locating ina kake nema ka kira sai ya mika wannan shi ma sakamakon sai ya tabbatar cewa wayar ka is reachable tukunna zai tura ma wannan sakon idan har ya tabbata cewa waya ka a kashe ko wani abin sai ya dawo da wancan sako ya ce ai waya wani da kake nema a kashe take ko kuma waya wani da kake nema yana kan call ko kuma waya wani da kake nema inda yake babu network a daidai wannan gabar um, idan muka da kan bayanin ka akwai yiwuwar yin kira ba tare da sim card ba akwai yiwuwar yin kira ba tare da sim card ba yanzu misali idan kika dauko 1G uh, da aka yi ta tana, tana tare da wata akwai area da yake jikinta kin ga wannan ita ce repeater tata to idan ina da irin wannan waya kina da irin wannan wayar zan iya kiranki amma tsakanin ni da ke ba zan iya kiran wani ba ya fahimci me nake nufi saboda me kana da wannan wayar ina da wannan wayar sai dai in an yi programming ɗinta an ce to idan na danna zero zan kira wani idan na danna one zan kira wani kin gane me nake nufi kamar idan muka zo muka yi saving zan kira mamana zan kira babana a zan kira abokane na to kowace namba ka san me da ka danna to idan na zero zan kira abokina idan da na one zan kira wani dan uwana ka idan na danna two okay zan kira wani customer care da dai sauransu mm. to shine sai dai in wayoyin da an sa su ne akan network guda daya mm. to za ki iya kira ba ma tare da sim to a daidai wannan gabar akwai wani bidiyo wanda ake nuna siddabarin yadda ake kiran waya har mutane ma suke mamaki ah. kai ma na tura maka kai bincike ah. akai za mu sa masu kallo don su ga wannan fefe na bidiyo idan muka dawo kuma sai ka mana fashin baki akan wannan bidiyo ah, masu kallon bari mu je ku kalli wannan bidiyo da ake wani siddabaru na kiran waya wanda za ku ga wasu mutane turawa ne suna ta mamakin yadda abin yake idan muka dawo kuma masani a wannan fage zai mana fashin baki Kennedy akashi wannan bidiyo. The, uh, the one-time use phones. Oh, it's a little, uh, you know, like a prepaid phone card, but it's for, for one-time use. You can make a call. Yeah, dial your cell phone number into the paper phone. Your yeah, your cell phone. Good. Three, three. Did you? Did you hit? You dialed the number? Yeah. Here, hold up your phone. style. Let me see. masu kallon mu barka mu da dawa idan ka kalli wannan faifai na bidiyo to malam abubakar sai ka mana fashin baki akan wannan bidiyo da masu kallo suka kalla da idanunsu to idan masu kallo suka kalli wannan bidiyon za su ga da farko dai shi wannan sunan shi michael eh. shi babban kamar magician ne a wata tasha a 2 tv kamar tv ne eh, magician ne hmm. sananne ne ma a duniya gabaki daya so shi yana amfani da kaman yana amfani da kaman fasaha shi yana wa kamfanoni talla yanzu wannan kamfanin kaman supermarket ne da suke harkar ba ma supermarket ba zan ce kamfanin da suke harkar irin wayoyi gadget haka kayan wayoyi memory card da dai sauransu so ya yi amfani da wannan fasahar chips kamar yadda na ce chips sunan fasahar yawwa shi akwai wani chips dan karami da shi ya yi amfani so amma me fefar da ya amfani da ita a jiki ba wai ordinary paper ba ce kin gane ba wai zallar paper ba ce Kaman um, ban san da zan sa shi dai da hausa ba amma ya amfani da wannan chip da ake amfani da shi a bangare a kan layi kin gane sai ya amfani sai ya kira wannan ainihin kwastoman nashi da ya zo dinga idan kika duba da na bincike akan ainihin um, wannan abin da ya yi kwastom a ƙa'idar supermarket ɗin kafin ka zo za ka yi booking kin fahimta idan kai booking information ɗinka suna nan da dai sauransu so sai ya amfani da phone number ɗin da yake da wannan customer nasu ya yi booking saboda da yazo sai da ya fara tambayar sunan shi eh. ya ce eh, wane wane da ya tabbatar sai zaro abin mm. already daman ya riga ya yi fixing ɗin abin mm. kawai ya riga yana targeting ɗin shi ainihin wannan customer ɗin customer ɗin da ya zo to kuma idan kika duba akwai madannai a jiki mm. so yanzu idan kika ɗauki wayoyi wayan hannu ai muna ganin madanne amma eh, kuma ba wayoyi a jiki sai dai muna ganin cycle mm. irin yan kanan to akwai cycle yan kanan da suke jikin wannan ainihin paper kamar yadda daga miki ba duk mu ma ya mana siddabaru <laughs> to yanzu yake na ita wannan fasahar babu ita kenan shi dai ya amfani da siddabarin sa kenan ya amfani da siddabarin sa amma kuma idan muka koma eh, wani bangare shine abin da yayi za a iya yin da wani bangaren technology din eh. amma ba wai da paper ba mm. dinga mun ga cewa a baya akwai wani dan karfe wannan mun tabbatar cewa chips ne a jiki ya amfani da wannan chips ne sai wannan ainihin kira idan muka da bangaren bayanin fasaha da ake cewa a nan gaba za a zo zamani ma da ba a buƙatar su kan wayoyin hannu to ina gaskiyar wannan binciken gaskiya suna nan kafin ga google nan mm. sun yi uh, smart glass wanda kawai idan ka sa glass din za ka yi amfani da kaman za ka duk abin da kake so kai da idan ka za ka na control din shi sannan idan muka koma kuma tesla uh, Elon Musk kenan shi kuma ya yi inventing din wani technology da za a sa a kwakwalwar mutum kamar irin masu paralyze a kwakwalwar mutum ma za a mm. kenan ko baka paralyze kai ma za a iya sama duk lokacin da kana zaune kana kallon TV sai kake so ka canja tasha kawai idan abin ya zo mayin ɗinka kin gane mm. kawai tashar za ta canzo ko kuma idan kana so ka tura mutum message already a cikin wannan abin da aka samu yana da nashi database din ko ina so in tura miki hi good morning kawai idan na yi tunanin abin nan to shi kuma machine learning mashin din tun da an yi learning din shi yana karanta zuciyar shi eh. zai je ya sacin dinki a database din kawai sai ya tura miki hi alwiya kuke sai ku ta conversation mm. so kin ga akwai technology akwai yiwuwar cewa technology din waya za akwai abin da zai zo ya danne shi smart uh, glass din nan glass ne idan ka siya duk wani abu da za ka yi da waya ne ba sai ka zaro waya ka kana nan kawai yana idan ka ko kallo za ka yi ba kowa bane zai gane cewa ga abin da kake kuma idan mutum ya tsaya a irin fuskar jikinka ba zai gane cewa oh, wannan waya ce ko ba waya ba ce hmm. kai kaɗai dai ka san me kake kallo a jikin glass din. so yaya ita fasaha wato technology take a wannan karni da muke ciki to fasahar technology gaskiya za mu ce abu ne wanda tsoro ma yake ba mu yanzu mm. ko ba haka ba inga za a ce daga wannan duniyar za a tafi wata duniya a je a rayuwa kin ga akwai matsala mm, za a ce inga mu kanmu da muke ciki din wani abubuwan in ba da wacce a bula a Qur'ani ba sai mu ce a'a ba zai yi ba daga zai da kika daushi wannan mutumin Elon Musk wanda yasa kika je ina faɗan Elon Musk na kusan shine yanzu duk duniya da duk wani bangaren technology da ya wuce terms and conditions ya wuce ka'ida ma mm. shi ko zai kashe kanshi zai je ya yi shi tun ga asara ya yi asara billions of dollars kuma har yanzu kawai don ya gabatar da wani bincike Don ya gabatar da wani bincike yanzu magana da nake miki a duniyar mass yanzu an fara gine-gine an fara kai jiragen kasa, an fara bukin din mamuta masu kuɗi an fara bukin din jirgi za a je a yi rayuwa a can kin gane duk irin wa'annan abubuwan to abin da ya sa kuma mutane suke dan yarda da wani abin shine duk kusan abubuwan da ke gani technology ya zo a cikin Qur'ani kuma malamai suna faɗa kin fahimta kawai tura kuma tura nan sun san da cewa eh wannan abun a cikin Qur'ani yake kin fahimta shi yasa suke amfani da wannan abun kamar astronomy haka astrology duk suna amfani da Qur'ani suna irin wannan binciken na ganin cewa eh an cimma mafita a jikin a cikin wannan harkar fasaha ta zamani wani fasaha wace fasaha ce yanzu akan gaba a dukkan harkokin fasaha da ake a duniya eh idan kika ce wace fasaha ce akan gaba kin ga fasaha muna da fasaha kala-kala kamar kika akwai bangaren fasahar mota wacce za ki iya zuwa daga nan har lagos ba tare da kin sa hannunki a jikin stiyari ba kuma ba tare da kin sa mata fetur ba yanzu akwai ta akwai ta akwai a ga tesla mm. akwai ta sai dai kawai tsada akwai tesla truck daga nan har nijar za ki je kina bacci mm. in ta je traffic ta san inda za ta je ta tsaya sannan kuma akwai ah, hova shi ma da turkish suka yi launching kamar mota ce mai tashi shi ma sun yi launching din shi 2021 uh, din da ya wuce sun yi launching din shi sannan kuma akwai fasahai kala-kala dai kala-kala duk ga sanan da irin fasahar da za ta gaidin din makaho haka idan ya sa abu zai na faɗa mai ga inda zai je duk irin wannan abubuwan to akwai fasaha kala-kala sai dai kawai a ce wannan kamfanin sun fi wannan wannan kamfanin sun fi wannan kin san in kika zo bangaren eh. kimiyya da fasaha ga baki daya za a ce kaman competition ake yi eh, da mu din da kamfanin yake gani ga mu nan dai naira biyar ba za mu tare da ita ba a to babban burin ya laye mu fi Elon Musk babban burin ya laye mu fi Mark Zuckerberg gaskiya mafarkin ku yana da girma shi gaskiya ne to a ƙarshe me za ka ce ga makomar mutane duba da ana cewa nan gaba fasaha harkar technology za ta kai ga su kansu mutanen ma ba a buƙatar sa a ma'aikatu da sauran abubuwa na rayuwa to idan ana cewa AI zai karbi aikin mutane idan ke ga AI ya karbi aikin mutane aikin mutum to sai dai an kai kaso mutane ne suke kirkirar AI to dan kai me yasa ba za ka zo ka kawo fasahar da AI ba zai iya ba to a shawarci abu da nake so na ba har tsofaffi ma ni ban basu a baya ba mm-hmm. na yaran mu da suke tasowa duk wani abu da zaki gani yanzu wallahi ya koma online ya koma sai ka sa na'ura mm. yanzu ki duba da jam dole sai ka je makaranta mm. za ka rubuta a fefa yanzu jam sai da kwamfuta kuma kwamfuta yake ga sai ka je ma kai training din kwamfutar tukunna yanzu ana nan ana nan ana wannan wani hasashe ma nan gaba gaba ma university su ma za su koma mai CBT exam to kin ga duk irin wannan abubuwan yanzu kana zuwa interview za a ce a'a ka turo mana CV ɗinka ta email ta farko ma abin da zaka fara tambaya shine idan an ma CV ta ina zaka fara tura email din sai ka je kafe to kuma sometimes gaskiya kafe za a ce akwai disadvantage din shi shi ma kin fahimci me nake nufi a'a to ka je ka bada information ɗinka baki ɗaya ka bada email ɗinka ka bada password ɗinka an yi login ɗinka misali na zo ina harkar kafe sai ka zo ka bani email ɗinka kika bani email ɗinki kika bani password ɗinki kuma da shi kike transaction can sai na zo na ga kece kika shugaban ƙasar Najeriya kuma ina da information ɗinki na a hali wannan ba ita bace ta taba zuwa kaza leman a tu a yi mata cv da dai sauransu ko sai in koma in je in gwada ina godiya sosai da ka zo na shirin namu gashi tattauna ta zo ta yi daɗi kuma lokaci ya yi mana halinsa ah. da fata in mun gaito ka lokaci za ka dawo na shirin namu na insha Allah masu kallon mu duka duka a nan shirin namu na wannan mako ya zo ƙarshe a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku ni alauya Ismail da na shirye shirin na gabatar nake cewa ku huta lafiya.